أمين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين الله سبحانه وتعالى da saka mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi da gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da takaita mu da fara mana imani da himma da ikhlasu da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira amma ba'ad Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu rana ta biyu ranar alhamis yau muna sha uku ga watan rabi'u thani na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da suka bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda sai daidai da sha biyu ga watan ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya عند الشكران تود الإحساس من البركة إذ من التاريخ نا فضيلة الشيخ عثمان بن محمد الخليل المبحث الأول واتو خمس درس بني ساعدة سكيفة بني ساعدة shi wannan sakitatu bin ga wani dandali ne wani dandali ne inda mutanen madina suka fara taruwa inda su abubuwansu kama ake mutanen muhammad yaya ina fata an kama ake shigul kwaya inda aka saba haɗuwa wani al'amari ya taso wannan shi nan shi sakitatu bani sa'ida za mu ji abu da kuka wannan wani idan kuka duba sharhi a can kuka da ɗaya Sifatu hiya makanu ijtima'ihim shine wuraren tarurrukan su mutanen Madina bi masabati majalisil an yana matsayin kaman majalisai a yanzu a ce majalisin kaza majalisi kaza majalisi kaza da ake darufa fi hadhihi al-fatra a jiya in wasu su manta ba yi na Abbas ibn Abi da kuma Abbas da Abdullah Abbas da Aliyu da shi a din da Abbas ne su fito wajen wanke manzon Allah sallallahu da suka da an tuna ko domin su ne mafi kusanci zuwa gare shi ba dai babban shi ne sai a sayidina ali sai alfablu alfablu shi ne na tattamu a nan yake ce har a wannan lokacin da in shagala allati in shagala fiha aliyun wal abbas wal kullu a lokacin da aliyu da abbas da kullu Allah ya kira su suka shagaltu tajhizi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wajen shirya manzon Allah shirya gawa shi ne ma'ana ya mata wanka da littafan a lokacin sama a ba'abul amsa waɗansu mutanen madina suka yi suka yi bandazo a yi bani sa'ida wannan wato hakikatu bani sa'ida ce idan filin da suka samu haɗuwa idan za su yi taro malam ya ce abin da ya wakana a wannan wajen zan kawo muku shi ta fuskar biyu ta fuskar riwayan wannan malami shi a almika wanda ya haɗa da musa wanda sunan su ɗaya da na imamu tabari to zai kawo mana ita a a cikin wancan da kawo mana kuma a yanda ta tabbata a sahihul bukhari riwaya ingantacciya domin mutane su auna su yi kwamfiyarin su ga menene na ɗauka menene na zuwa yace wata ashkuru hadhihi riwaya dan ambata muku wannan riwayar abin da ya faru Imam تاريخ الإمام a wani تاريخ إمام Riwaya ta أما من رواية أبي مخنف الكذاب ده رواية أبو na مكري كان شيئا ثم أذكرها من رواية الإمام البخاري لأنظر حسن تركيكا رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى ثم نقارن سنم أجنع لكل كياري بين الروايتين فكان رواية ديون نعم حتى نعرف الزيادات saboda mu gano tsare-tsare na allati zadaha abu musna wanda abu musna ya ƙara in gano jikirin da ya ƙara a kan ki ولعل كثيرا من هذه الزيادات الآن عند الكثيرين أمور مسلمة yace kakan yi a wajen mafiya yawancin mutane a yanzu tarihin wannan karin da ya kuma musu shi suka fara aro da shi su shi shi su su ta cewa mutane ina fata kan gane ko da inda su sun yarda da su sun sallama cewa gaskiya ne wa mithlu hada ya atina aidan wannan ko baran mazakar mana fi hadisa sai shura wa tahkim al'amuran da suka faru shura da tahkim suna nan gaba kuma akwai riwayoyi na ƙarya kuma kan tantance قال الإمام الطبري رحمه الله الإمام الطبري الله أنزل أنشي يا كاد إسلام وانت مكة في مشتاقه يسي حدثنا هشام بن محمد عن أبي مخنق عن أبي مخنق قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lamma qubida lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da aka karbi ransa ijta'at al-ansar fi saqifati bani sa'ida sai mutane Madina ansarawa kenan suka yi sauri suka je suka aka taro a bani sa'ida sai su suka ce suka yanka jiki نولي هذا الأمر بعد محمد عليه الصلاة والسلام بعد ابن عبادة عبادة تكتنزو فينزو زام شوغبان تجا الأمر المسلمي بايا متوى النبي محمد فكان زام شوغبان تجا سعد بن عبادة wannan fa duk a riwayan wannan makareci yanzu duk maganganun ya ya ruwaito ne mutu faƙama a haduhun ɗaya daga cikin ɗan taron sai ya miƙe yake faƙala yake kabda na kuma da arabu da cikin dama dukkan laraba sun lakarkashin ku sun miƙa muku wuya da yakin ku da jarumtakan ku da takuban ku da kuke rikewa a yaki. Imana sai gisi ke jikin larabawa ta hanyar yaki وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنك وما زال الله صلى يا رسول يا نبي ku suwa mutanen Madina wa قرين قرير qariru kuma manzon Allah sallallahu da ku ne ya samu cikin farin ciki da jin daɗi da manzon Allah ya samu ta dalilin ku to irin hikima da a din su da kai kenan wani ya tashi yana zuba su yana faɗa musu irin waɗannan kalaman da za ku nuna lallai babu ƙasa ku suka fi cancanta ɗin saboda waɗannan abubuwan da ake yi lissafowa ake istafiddu bi hadal amr ta yake ku kuka fi cancanta da wannan al'amarin shugabancin ban wani mutum وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنتم مؤمنون فأجاب الجحيم تكرم يا أنتم كأن قد وفيت رأيك في التوحيد ya يا da اي ما kyau maganan nan da kai da ke magana قال قائل منهم سيوني يبنيته مهاجرة قريش idan kuka kurai shawa masu hijiran nan almuhajiri da suke ci suka ci yadda da wannan al'amarin da ta sa'ad dan ubaida ya zama to shugaba to na kulu sai mu ce musu minkum amirun kuma ku je ku nada naku shugaban can wa minna amirun mu ma mu nada namu mu mun ga mu wanda muka nada to sai ayi shugabanni nawa a daula nawa kuma kai a jagoranci al'umma nawa a raba ɗin ba sai kuma ta ce eh in mutanen ansar mutanen muhajirun suka ta da su ta da su ta da su yan tilin ce ku ku zaɓi ku kuma can muka kore mun mun zaɓi na musa a bin ubada sun fahimci wannan فقال سعد بن عبادة سعد بن عبادة هذا أول وحي yake wannan shi ne wani farko rauni kenan da zai shigo wa mutane kuma balaga umar ibn al-khattab sai labari ya ke yi dina kuma shi yana kan wajen gawan manzo Allah yana kai yana kira kama masa wanka sai labari ya kuma ta ce anna ba'd al-ansar ita ga waɗansu mutanen Madina can fa ta mako sun yi taro yi ta da nisa'ida a tsaki tabbani kansa da kuɗulu da kuna cewa na, amirun wa kun, amirun mu mun shugaban mu kuma ku je ku zaɓi haku ko mutane makka ذهب إلى أبي بكر بعد إثناء قريبة وتبا سيجي ينفي إذا سيدنا أبو بكر في رأس الأباري لكمومنا نن أشتك أنا وأنا أبو كما أن أنكرا تعروف ba shi labari ta ƙara, sai na umar ya ce inna ikwanan al'ansar ya abubakar da ɗan uwanmu mutanen madina kan istamu sun haɗu sun kira wa ya ƙulu na suna wahala suna ta cikin kaza da kaza da kaza wai a harun madina laifi maza maza ta taso mu zo wajen mu je wajen su fa kharaja umar wa abubakar sai Umar da Abu Bakar suka fito daga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gawa sa tun abin ne shi kenan fa wanda Abu Ubaida sai suka fito da Abu Ubaida shi a wajen ana suka ce ma'ana Abu Ubaida biyo mu sai zan suka tafi wannan wajen sai na Abu da Umar da waye Abu Ubaida fa zahaba salasatu ila al-ansar wadannan mutane duk sai suka kama hanya suka je inda an farawa su ke mutane jina. da ƙuro na Umar bayan an yi wannan abun ta wata yana ba da labari "Ka fa tabbartu kalaman ke fi nafsi ina Umar yace wallahi na ɓoye sai na kusurci ta rubuta magana mai a zuciya a zuciyata a zuciyata da na je din ya lura aiki kuma ya su kanka zai furta kalamai masu zafi a wajen ka san shi a buga ne kawai da kare ba lallaba an gane to waɗansu wuraren sai irin su sai dina abakar eh dan yayyafa ba hanyi akwai inda kuma sun ya dace amma ba irin wannan aikin ba suna fata an sani lamma an aka kallama da yi da suka iso wajen nan yunkura na buɗe a cikin zan yi magana a tura ilayya abubakar ta abubakar ya nuna ni da yaka da ta fiskus fiskus kai kuma kai shiru ba magana eh za ka buga ne wani zai dagu ne in ya baki a abubakar sun na abubakar ya fara magana sun kuma a lokacin umar na rikici a ba sai na abubakar ya ya fara maganar shi hamid Allah sai ce inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ya gama gaba daya wa asma alaihi ya yaba wa Allah ya yaba wa anta da gode masa ثم قال amma أما بعد babu shakka in Allah ba'ata Muhammadan babu shakka Allah maɗaukaki shi ya aiko mana Muhammad واذكر خطبك الطويلة يي خطبة يي لكتور الناس لكتا مجموعة لكتور لأجل أتكين أدين أبكر يا أبا تام صومري أبدا لأن المهاجرين أولى في الخلافة المهاجرون توسك أن تنسى إذا أنت وقليفو في نمط الله waɗannan reasons ma su kalli su ne asabiku na awwalu domin su ne suka rigaya zuwa ga wannan al'amari zuwa ga musulunci su suka riga mu baya'a wa manzon Allah ta su suka riga wahayi ya fara su suka in manzon Allah alaihi wa sallam sai da musuluncin ne shekara nawa goma sha uku a Makka manzon Allah yana da shekara goma sha uku kafin ya yi hijira ya dawo madina ya shekara goma sai ya kamata mutanen makka almuhajirin su suka fi cancanta wannan al'amari dole suna kulidar da nan suna eh, minista kuma daga cikin bayan da za a yi kunyar riga su su ne a sa'adu su ne balo su ya riga ka ya riga ka قال الخباب ابن المنذر ايه خباب ام منذر يتي اسم الانصار wannan wajen baya sayyidina abubakar ya gama jawabinsa ce ya ma'asar al'ansar wace ce ya ma'asar sai wayan ma'aikin nan da ba akwai kuka akwai abin da ke akwai abin da ke tsari yake imliku alaikum amrakum kai ku babu yake ku rike al'amuran ku gangan ku rike zaben da kuka yi na sa'adu ɗan ubada fa inna nasa fi hai'ikum mutane yanzu suna ƙarƙashin inuwar kuɗi. fi jillikum suna ƙarƙashin inuwar kuɗi, a alfarki wa jillu duka ɗaya ne walan ya tsari a mustari wani ala filatikum ba yi wanda ya isa wato ya nuna a tsakanin abin da kuke ba wanda isa ya nuna tsakanin abin da kuke so walan yastari an nasu illa an ra'ayi a mutane gaba ɗaya babu wanda za ku goya bayan su kike ra'ayinsu an ci ahalul izzati ku ne ma'abuta izza da ɗaukaka da kawaki da dukiya wa ulul adadi ko kuka fi yawa in population wal mana'ati ku sannu ne a wani ne a wajen yaƙi da cewa ba ku fa inhum abaw alaikum ma fa'altumuhu idan sun ki yadda da abin da ku kuke so fajluhum an haɗu hadhihi fit da ku daga wannan garin Madina kama baki ne kuna da mun asa su baɗi wannan wallau a alaihim haɗu al'umu Ku koma musu wani shugaba sama da su wanda su shugabance su ba su ba fa'antum wallahi wallahi ku ne a haƙƙo bi hadal amrihum cancantan wannan shugabanci ta da su ya yaqikum dana li hada wannan addinin musulunci ma bai tafi ba sai da takuban hannunku takuban hannayenku su suka tabbata da wannan addini wato ku ne suka kiyaye suka ba da kuma da ba zan su ne da jarumtakan ku ne ma'addini ma ya kafo ta hanyar yaki ba da ku kuri wanda su ba shiga addini ta dalilin ku shi zai hal muhakkaku a zai hal murakkabu wato wannan wani proverb ne eh, amma su ce mu sun cikin wuya ko mu ne kadangarin bakin da tulu a kanki a ce za a kashe tulu ya kashe a barki kuma shi ta kasa ne kawai wannan property ne in ka kuma shi ne wannan kawai aka al su ne waɗansu bishiyoyi ko waɗansu wurare kurata manya-manya da ake kawo idan raƙuma suna kiwo na fata ɗin nan kirki ɗin nan kirki to nan ne za a zo a sanya su a cikin su a goge jikinsu suna goge jikinsu wannan abubuwan suna ƙare kirkin har ya su to duk su ne filastin din su ne masu zuwa suna buƙatan taimako a jiki haka an gane ku usai al muhajjab kuma su ne wato abin eh, usai shi ne gamsu da dabino gamsu da dabino al muhajjab wanda kowa yake bukata yake sha'awa idan ka ga akwai waɗansu dabino masu kafa idan ka gani wannan dabino ba wanda zai gan shi bai shi sauran dabinon da ya tsinka ba ko ta muni waɗannan ma'ana dole a dama da mu in ba su babu abinda sai ake gudu kenan ina fata an gane ko fakala umaru sai sai na umar wa abu ubaida da abu ubaida sai suka faɗa wa abu bata ubu su tsaye da kanu bayo ka ya faɗi da Allah ne ka hannun ka shi a hannun ka kai buɗe hannun ka mu mu baya a zabe ka falamma sahaba li yubayi'ahu yayin suka je za su yi wa mu baya? mubaya'a ma ilaihi basiru ibn sa'd fa bayahu wai sai basiru an shi a gehen ya riga su ya kai ya fara yi wa abubakar baya kana sai ce fa kama usaidu ibn al-hudayr usaidu an ta iya miƙe wa kana ahadan mutaka yana da cikin manya-manyan jigogin da suke zaben shugaba fa sai ya ce wallahi la in waliyata alaikum khazraj wallahi in mutanen khazraj suka shugabanci wannan abin mutanen madina su ne al-aus wal khazraj to la zarar lahum alaikum bi zalika al-fadila wallahi sai daraja da fifikon su ya fi ku mutanen haka ya ina fiye abun ana yin shi don fifikon don daraja don a samu daraja da ɗaukaka قال سعد سعد بن عباد يسي amma wallahi wallahi na rikin da Allah law anna ke kowace da a na da karfi ba aqwa ala nuhudi mutum zai sanya idon zai sanya idon su ku sai su ko a kuma فلسمعت مني أقطارها أقطارها وسكتها كثيرا wala da duk كفاشين duniya da lunguna da takon تاكو da kun irin gunji da kai an san gunji ruri na sati nan shi ne bashir yajrabuka wa ashabuka wallahi da sai na ji maka da mutanenka amma wallahi na ji da Allah idan na ji annaku bi qaumin sai na hada ku da wa'ansu mutane kun tafi wanda za ka kasance a cikin shi wancan sa'ad cikin shi ne sa'ad da yayi magana na shi dole yana wasu mutane sai ka zama ko mai ji ba wanda za ka je ji ba ihmiluni min hadal makan ibn abu ubada da mutane su kuɗa da wannan hajjan mutane kawai fa amaluhu fa aktharuhu islam ka dauke shi suka shigar da shi gida fa sita ayyaman da aka bar shi dan kwanaki amma wallahi sun kana ce wallahi hatta arjukum bima da kinanati wallahi idan kada ta haɗa muku ku sai na harba muku cikin kwalina jablina kibiyoyina wa aqdibu sinana rumhi wato na bakin takwabina jina ku wa azibakum bi sayfi ma malakatu yadi kun sabba takwabina gurgudan yanda na zai iya wa uqatikum bi ahli baiti kun haɗu da mu da mutane can mu da ku Kamar a akwara ne su da mun biyayya yin tsawon da cikin mutane ha fakana sa'ad su zalika wai sa'ad wannan ya yi kalli da salati wa baya din ku sallah wala jan ma'ahum baya juma'a tare da su wa ya yaqud wala ya yafidu yana zuwa hajji amma baya dawa ku ma'abuta da sun ci ifadatihi

wannan ita ce riwayar abu misra din nan makarincin nan dan shi الستة التكليفة تتبعها وفي التكليف استخدام التكليفة يجب ونورد الآلة وينطق فتكون نظام جاومكم رواية الإمام البخاري لهذه تتبعها ومقاومة إبداع حتى توجه رواية الإمام البخاري والقائل ذا لا يستطيع أونا ما لك قال الإمام البخاري إمام البخاري الله قد يلل في كده رحمة يجيكا حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة kun ga wannan riwayar ta da Aisha da ita kuma ta mutnaf ne ta kun san na Aisha da din mes na kai in za ki kuma san dai wanda za a ji yace an Aisha radiyallahu anha zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam an karba daga da Aisha kuma kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsaya ita suke cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata ya mutu ba kantawa a wannan babu ta ba واجتمعت الأنصار متأسمة بين سجد صفحة وصلوا إلى سعد بن عبادة في تجيبة بني سعد من السمارة وسعد بن عبادة ام أمسين شوغبا أو ان الناس كيفة بني سعد وقالوا إنا أمير ومنكم أمير مومن أقدام شوغبا إنهم منكم أخذ يأكل الإنام ماذا يا كفر فذهب إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح حيث إن أبو بكر ده عمر ده أبو عبيدة بن الجراح حيث قام أن يفك يفك فذهب عمر يتكلم فأكته أبو بكر عمر ينكر زي ما كان سيدنا أبو بكر يشرف يشرف جعتت الدشي وكان عمر يقول عمر دغبايا da ya tashi ba da labarin cikin hannu wallahi zan yi ta ne wallahi ba a bi zalika illa li an ne kada an yi atu kalama yake yunkurin nan da na ila a nan wallahi da wata magana na ke kunshi da ita ma ba a tsarani magana da da zan zazzaga a wajen wanda biki ko khashitu an la yabughahu abubakar ya ji tsoron ta abubakar da san mai ne da fada amma sai da abubakar kawai ya ثم تكلم أبو بكر ونسمع أبو بكر يا مجدع فتكلم أبلغ الناس وتعيي مجدنا مجدنا دكتة كل إير مسمى مجدنا إراقة جديد magana mai shiga zukata magana cike da balaga da fasaha fasaha fi ne kaɗan da cikin maganarsa da abin da yake yake musu hannun umaru su ne shugabanni mu mutane madina da an tumul wuzara'u ko ne wazirai ministoci da ko akwai da akwai sarki da waziri ko to sai dai zaman to waziri al'umma mutane madina su zamanto wazirai su mutane makka su zamanto ne shine al'umara'u su sarafu فقال حباب بن المنذر حباب بن المنذر أما دينا هي يسر لا والله لا نسأل والله كل زي ببغام بما كنت زعلان da muka yi na sa'ad ɗan ubada ba to ku je minna amirun wa minkun amirun mu ka kun riga mun ina mu shugaban ku je kan ku zaɓi naku fa qala abubakar la ina baka yace masa a'a ayyo walakin al'umma walakin al'umara sai eh, dai mu ne shugabanni wa antum wizara ukune min kursi me yasa kum awsaqul ardi daran wa a'rabuhum ahbaban yace mutanen makka almuhajirun su ne wanda suka fi kowane larabe yalwatan gida kuma su fi kowane gida dangi wa a'rabuhum ahbaban kuma su fi kowane wato mai daraja saboda haka abin da ba tare da tsawon magana ba fabayi umar abu abu abu ubaida ina abu sarki maza maza ku zaɓi sayi abu umar gashi nan ku zaɓe su ko ku zaɓi abu ubaida din da suka zo shi abu da kenan فقال عمر سيدي ابن عمر بل بايعك ان تشاء ابو بكر كي زمو ابو بكر يا ابو عمر da ابو عبيده waɗannan abokanan tafiya su so nan kai za a zaɓa wani kauli ma in ka bi an tarihi sai sai dina umar ya ce hatta baba na bai haifi mutumin da zai shugabanci jama'an da akwai irin ka a cikin su ba ina an fa an ta kai ne shugabanmu kuma ya faɗi dalilansa umar ike kai ne idan manzo Allah ya ce kai wa mutane sallah sai ne wata rana manzon Allah bai da lafiya kana sallah manzon Allah sai ya bi ka kaji kaji aya manzon Allah ya sai a cikin manzon Allah wani abu ya abin da yake cewa ka wakilce shi idan ka wakilce shi yana raye dole ka wakilce shi bayan bayan mutuwa an ta sayyiduna sai na umar ya ce kai ne shugabanmu wa na kai ne mafificin mu wa ahabbuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai ne fiyayyen wanda manzo Allah ya fi so sama da kowa dan manzo Allah ya kan murce ka ka wakilce shi a al'amura na lahira kamar Allah ba su shugabanci na lahira bane sallah to wannan shugabanci ko al'amuran mu duniya ba to saboda haka to duk quality kake ta. cancanta har ga un shi da hoton kuma ya ji hannu a karkar haka da baya abu sai ya masa baya baya abu na kun ga shi na ne ƙara kun a ta an ce bishu dan ga wancan irin sun a jikirin da wancan ya sai gidan فقال قائل سيد يشهد يشهد an tabbatar قال عمر ثم قتله الله دي Allah ne sai ya shi wato su larabawa idan idan mutum ya nemi abu ya nemi abu ya sa rai a abu aka ci ba a samu ba ita katalahun ba ba an gane wani Allah ya Allah ne dai ya kashe shi da aka ji Allah ya ce ilal qarratu na ba ta gani hadihi riwayatul imam mu duba wannan footnote din da ne dan su sai tawilin cewa katalahu wa kataltun sadiq bin ubada ba su san ma'anan kisan ba sun ɗauka kisan na gaske mu na dan can الرواية تضع صحيح البخاري كتاب الصفاء للصحابة وكل التي تبين لنا الصحابي باب لو كنت متخذا خليلا باب رمضان التي أقول بدائم بيدا كوريك أبو بكر من بدائها أما تجي أبو بكر ولا مسلمين hadisi na dubu uku da ɗari shida da sittin da bakwai zuwa dubu uku da ɗari shida da sittin da bakwai. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله حافظ ابن حجر بشرح abin eh, bukari da ya ce kauluhu fakala zahiru inda suka ce wani mutum ce katantun sa'ada bin ubada kun kashe sa'adu bin ubada ba'ada ai cikin kuluna ku kuna ajiyar ku kashe shi kun ga mutum iya ne mai abu ya nemi kuma nan da ake yi ana cikin da aka ce wani ne ke ana cikin da aka ce wani ne aka wani ne abu ba can sai aka ce to mani sai kunnen duki can sun wuce wani ne can wancan ne ya ci to wani in baka hankali ba blood ko na siya? sai ya samu heart ne heart attack irin wannan sai ce kai wannan fa sun kusa kashe mana wani fa abinda ake kashe kenan akalla kai a ji an bige ka da yadda mutum zai zama to very shock kenan shi da ake musu to shin wanda ya ci zaɓe ne a bige shi ko Allah ne bai ba shi ba to shi ne da suka ci kuna da ku kashe wani ne sai kuma wani ce a Allah ne ma in kaje ku ne Allah ne mai kuma ya kama wannan farfarin daga Allah ne kuwa kinayatun da kinaya ce عن الإعراب والقدلان da bijire wa mutum da tashiwa wa ya rubu mutabaka fi riwayati Musa ibn Uqba ta mai Shihab da abin da wata riwaya ta Musa ibn Uqba ta ibn Shihab kana minan min al-ansar Abu Sa'ad ibn Ubayd Ubar ta dan Ubada wala ka tahu da Allah kar ku hakin shi kuma na jima an taga shi a bashi ɗan wani abu da ya kasance da shi a manci shi فقال عمر يتي اقتلوه قتله الله وكشي شيء ان كنت شيء لا ما كشي شيء نعم لم يرد لم يرد عمر الامر بقتله حقيقه عمر هاوي كشي شيء حقيقه ne yake nufi ba واما قوله قتله الله قتله لك دعاء عليه الدعاء ne akan shi وهو مشهور في كلام الحرب دام وانا يا سهرة مغانا اللارة وانا ما كنا مؤاملة وانا نمومي ومنه قوله تعالى قتل الإنسان ما أكثره Allah Ubangiji ya la'anci mutum mai yasa ya kafa wa Allah wa alal awwal huwa ikbaru an ihmal iradu bi Allah wannan ayi ta dauki tsara ta ta ta amma shi da abu an an manci da al'amarin ta ake Abubakar suna fata an gane wannan shi ta ce hadhihi riwayat imam bukhari wannan kisar da muka karanta yanzu da kuka jita kun ga babu cewa wai sabu ya iya bi su sallah baya ita juma'a baya zuwa tsawakul isra tare da su baya kaza kuma da yake wani ya kashe su sai ya nuna musu sai ya harbi mutum da kwarin sai ya kare ya ɗauko da matan shi fa sai ya ɗauko tafafi da mashin shi ya kata-kata da jiba shi jinin su dubu a can shirmen ba su ko a nan sun ba su ko a can sai da ga cikin bukari da kuka je ta hiya kama nara muktasaratun kafira wanda muke ta kisa ce takaitacciya madashin ruwa وهذه حقيقة سخيفة wannan shine hakika ne ya faru a wannan dandali da sakifa amma ma za da abu miknaf amma irin waɗannan tsare-tsare da abu miknaf ya yi a wannan baya wacce an na tashi da ubada ta kala ku ka'ilukum sai na yaƙi ku وكان لا يصلي معه كما يقصد لا يصلي خارجه ولا يجمع بجمعه ya yin juma'a tare da su wala yuqim tawaful ifada a baya tawaful ifada tare da su wa anna sahaba munzir radd ala abi bakr kuma da abi bakr a'a ba za mu ga mulki غير ذلك تصورا ما غنغنون da kuka a an da babu ko anan wannan ya ziyadatin yana da cikin tsare-tsaren da wancan maka cikin kullu ذلك abatilu jam'u batili duk waɗannan karrayi ne la tazbutu ba su tabbata sahabai yadda suke girmama junansu ya fi su rika sake junansu maganganu irin wannan musamman yadda kuma a gaba yake da matsayi da mutane a tsakani da ya ce ya tafi kasu saki fati abin da ya wannan dandali na saki ba jama'anta lam tasbiq nisfa sa'ati fi hashiha a zahirin ta ba ta kusa minti talatin ba a kai ta aka gama amma shi ka ji kiskoshi a nan sai ka ɗauka awa uku a ko dinin aka kare suka ci zaɓen mu sai ka ce mu safe har bayan hijabi har za goma mun tsaya a cikin haiko haka ba kuma su ba ma to za ku in ka rika jinta yadda ake zuguguta ta a waɗansu shekarun tarihi da riwayoyin tsarin rayin nan ta jimawar ba an ci har wannan ya zuwa da suka ga wannan ya zuwa da arti shi an raba Allah wani a tsalle a aka ajiye shi da shi wancan ma a yi cikin da suka je hutu a wani kin ke zan zuwa waɗansu ƙarin sai amma cikin ta zahiri da tarihi da ingantacciya ba su wuce talatin ba kada ka zaman da aka can ba abin da kuma masu kuma sallallahu alaihi wasallam وانظر كيف أصبحت الرواية أكبر مما هي ka duka yadda riwayoyin da suka girmama abun sama da yadda ake yi a hankalinsa wa amma ma ya ta'allaku bi hajji amma abin da ya shafi shi dan ubana fagar akhraja wa cewa yake zai yaki baya da su a akhraja al-ahmad fi musnadihi imam ya fito da wannan baya فيه عن هميد بن عبد الرحمن قال فكلم أبو بكر سعد سيئ وأبو بكر مكان فتكلم أبو بكر يا أبو بكر جاي مدنا جاي دكما يجا حنك للمتاني يموت فيها ولم يترك شيئا أنزل في الأنصار مدنا أبو بكر أنت يبري نقل للمتاني مدينة babu tsakar kula da halala babu shakka kuna da daraja babu shakka Allah ya yi ba muku ya ja'a wallazina taqawwa ad-dar wal iman yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدوا في انفسهم من هذا التنجيم الا يا يبا وينصرون الله هو تقلل الحديث ko da aya ta ambata da ita da sai na abakar sai da ya karanta musu ita bai ya mutu falala da sai da Allah ya sai da su daga manzansa wala karahu rasul haka da koye mutu wani abin da manzo Allah ya ambata fi sha'ani game da sha'anin su illa wa zakarahu ko sai Abubakar ya ambace shi وقال كأن ولقد علمتم باب شقة قومت عن da إن كنت أن رسول الله صلى الله عليه sallam قال manzo Allah ta tsara ya ce da salatan na ku wajiyan da mutane za ku bi wata hanya wa salatatil ansar wajiyan mutanen ansar su bi wata hanya alaqtu wajiyan ansar manzo Allah ta tsara ya ce hanyar da mutanen da suka bi kun ga wannan daraja ولقد علمت يا سعد sai ku sarki ya kai sahabi ɗin ubada ka san cewa lallai Allah Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala wata rana manzon Allah ya faɗi wannan magana anta qa'idun kana zaune a wajen zaman Abubakar wata rana muna faɗi manzon Allah quraishun wulatu hadha al-amr quraishawa ne jagororin wannan al'amarin al'ummar musulunci musulmi din nan quraishawa ne jagorori fa'urun nasi mafi imanin mutane da ba'ul libarrihim dama suna bin mafi imanin mutanen kirki dama su ne suke bin mutanen kirki wa fa'iluhum mutanen kirka ne da aka tarar da ba'ul libarrihim su da ba a jiri ka tuna matsalolin Allah ya faɗi wannan ana zaune sai wannan al'amarin jagoranci na mu'amman musulmi da kuma shawa ne kuma duk na shi ne ke musu Ban banza ne ke bin banza da shi ne ke bin na kirki ta kala fa'adu ta fa'adu ke sadaka ta yi gaskiya ya abubakar tabbas na hannun zara wa an kumul umara wani sosai ku ne ne gabanni ina ruwaya tana nan a ga mai mako an shi can yi zaɓe zaɓe ya ga kusan ya ce shi baya bin su juma'a da iki ba ta ga dai abin da ya buɗe a ya furta mutan ahmad ta je mutlabu imamu ahmad mujalladi na sai shafi na goma sha takwas tafsiru shek ahmad shafi shi ya haskaka wa hadhihi al-riwayat wannan riwaya akhrajaha ahmad fi musnadi imamu ahmad ya rubuta ta a mustaqim بسند صحيح بسند مرسل من رواية هميد بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله وهي إنسان مرسلة وأن الرواية مرسلة هي مرسلة ومرسل منه الصحابي سقط وكل غريب ما روى راوي سقط كما يندى أصدقاء إمام مالا أبيكونية ومرسل منه الصحابي سقط وكل غريب ما روى راو فقط الحديث المرسل هو ما حدث من الصحابي الحديث المرسل شيء شرط وند رويته حديث wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani wani ya ji daga tabi'i tabi'i ya ji daga tabi'u tabi'i tabi'u tabi'i ya ji daga wa sahabi kuma shine wanda zai ji shi da manzo Allah to a kawo a cikin sahabi a cikin ne hali bai rayu da ba wannan sahabi ba ya shi ake kira hadisin mursal to wani sa'i kawai an san wanda ya rawaito toshi sai an fara ko yanzu mu idan muka ga cikin hadisi irsali muke kai mu sai da ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne da ma yudibuka abu kai direct kace manzo Allah ya ce kana kace an wani an wani an wani an abi hurairah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yusibuka mu ma irsali yake to kuma da haka mursal din wannan mursal ne irin wanda وهي وإن كانت مرسلة إلا أنها أقوى أنا ذكرت بكثير من رواية ذلك الكتاب تأتي رواية مقر يتم المثنى الكيفي ba ta gani to dai wannan shi ne abin da ya faru wannan dandalin to sai fatu ta sa'ida yanzu a wannan karatunmu na yau sai an yi wa waye mu baya to idan Allah ya kawo mako mai zuwa za mu biography na abubakar din da kuma irin salon mulkin su in yadda yadda al'amuransa in sha Allah ku tabaraka wa ta'ala sai mu ji mu abubuwa da suka ta faruwa a lokacin yana kan mulkin ta a matsayin shi na khalifa mun san dai shekara biyu ko kale yayi shekara biyu ko kale yayi Allah wasu ya barka da mana muwafaqa ya ta dace ta subhana Allah alhamdulillah ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi